This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60 kamar kullum mazauna jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma grace alheri abdu da salihu garba ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan lokaci bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfahamed sai kuma sharhin jaridun najeriya na tsakiyar mako mu kuma ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Fadar White House ta ce hana mutane tafiya kasashen da cutar Ebola ta addaba a yammacin Afirka ba zai yi tasiri ba. Mai bada mai ba shugaban kasar Amurka shawara a kan harkokin cikin gida Lisa Monaco ta ce hana tafiya kasashen a gaskiya ma zai hana shawo kan cutar ne. binciken da ake yi a filayen saukan jiragen sama ta ce sun taimaka kwarai wurin kawar da marasa lafiya yayin da ake magana yayin da take magana da manema labarai ranar juma'a da ta gabata manako ta ce binciken da aka fara tun lokacin bazara ya yi tasiri domin ya hana ɗaruruwan mutane da suke da basu da lafiya shiga jiragen sama manako ta ƙara da cewa lokacin bazara ne dubun da batan mutane suka shigo amurka daga yankin yammacin afirka kuma ba a samu cutar ba sai a nan amurka sai yanzu da mutum daya ya kamu da ita a jihar texas Firayim Ministan Birtaniya David Cameron ya kai ziyarar bazata kasa Afghanistan domin tattaunawa da shugabannin sabuwar gwamnatin kasar Mr. Cameron ya sadu da shugaba Ashraf Ghani a fadarsa da ke Kabul babban birnin kasar ranar Juma'a da safe. yayin da suka yi taron manema labarai biyo bayan sadawarsu mr cameron ya ce birtaniya za ta ci gaba da goyon bayan ci gaban dakarun kasar ta afghanistan duk da cewa birtaniya za ta janye makaman wato mayakanta zuwa gida a ƙarshen wannan shekarar yanzu kasar da ta birtaniya tana da sojoji dubu uku a afghanistan cikin ayarin kungiyar nato mr cameron ya yaba wa mr gani da mr abdullah dangane da yadda suka yadda suka kafa gwamnatin haɗin kai amma ya ce suna da jan aiki gaba. Ɗalibai da jami'an gwamnatin Hong Kong sun ce sun cima daidaito su soma tattaunawa a kan bukatun yi wa harkokin siyasa gyaran fuska a wani lokaci cikin wannan makon. Bayan ya sadu da wakilan ɗaliban, ƙaramin sakatare mai kula da harkokin kundin tsarin mulki Lau Kwangwa ya ce tattaunawar da babban sakataren yankin karilam za ta fara ranar juma'a ya kara da cewa taron zai mai da hankali ne akan abubuwan da suka shafi kundin tsarin mulki we have um, proposed two items of the meeting first ya ce mun ba da uh, shawara a yi taron kashi biyu na ɗaya ne na ɗaya shine a yi taron akan kundin tsarin mulki domin ci gaba wannan shine na farko na biyu shine a dubi abin da doka ta tanada a kan ci gaba da kundin tsarin mulkin labarin ranar taron ya zo ne daidai lokacin da yawancin makarantu da masana'antun kasuwanci suka bude a wannan ƙasa da dacan tana ƙarƙashin mulkin mallakar birtaniya yanzu dai ɗalibai masu zanga-zanga sun ragu ainun daga yadda suke makon da ya wuce lester shom mataimakin sakataren ɗaliban hong kong ya gaya wa manema labarai cewa duk da raguwar masu zanga-zangar ya yi imani suna da goyon baya da dama ya ce ban yadda ba mu da karfin tattaunawa ba da gwamnati da ba domin mutanen hong kong a shirye suke su sake fitowa idan ta kama su haka nan ranar litinin dalibai da jami'an gwamnati sun bayyana tsarin shirin tattaunawar wanda ya da cewa wakilan ɗaliban da na gwamnati suna da matsayi ɗaya babu wanda ya fi wani iko za su ci gaba da yin taro kuma duk yarjejeniyar da suka cimma gwamnati da suka cimma gwamnati za ta aiwatar da ita to labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc jiya talata mutum ɗaya ya mutu a kudu maso gabashin ƙasar turkiyya yayin da 'yan sanda suka kara da ɗaruruwan masu zanga-zangar goyon bayan kurdawa suna zanga-zanga ne akan ƙin gwamnatin turkiyya ta tura da karunta su taimaki kurdawan birnin kobani a ƙasar siriya da ke kan iyaka da ƙasar ta turkiyya kafofin labaran ƙasar turkiya sun ba da rahotannin da ke karo da juna akan mutuwar mutumin wasu sun ce an harbe shi ne wasu kuma suka ce gwangwanin barkonan tsohuwa ne ya same shi a kokarin tarwatsa masu zanga-zanga a birnin mos 'yan sanda sun kara da masu zanga-zanga jiya a biranen istanbul da kuma ankara kurdawan dai suna roƙon gwamnatin turkiya ta kutsa cikin birnin kubani da ke arewacin siriya kan iyaka da kasar inda mayakan kurdawa suka kwace mako uku suna wato suka kwashe makonni uku suna fafatawa da mayakan isis shugaban turkiya ya ce birnin zai fada hannun mayakan isis idan sojojin kasa ba su kai dauki ba makon da ya wuce majalisar dokokin turkiya ta amince gwamnatin ƙasar ta yi amfani da sojoji a kasashen siriya da iraki inda 'yan sinni masu tsatsauran ra'ayi suka kwace yankuna da dama wannan shekarar to amma har yanzu sojojin turkiya ba su bar inda suka ja daga ba daga iyaka da birnin kubani wanda kuma ake kira an al-Abrab. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla kai tsaye bari mu ba gogon naku Ibrahim Alfa Ahmed fili domin gabatar da maimacin shirin ciki da gaskiya. wannan yanzu wanda ya yi aikata wannan laifin ko an kwashe shanun shi duka gaba ɗaya ba a rage mai ko kaza ba zai haukace ba domin ya san abin da ya aikata to amma wanda bai ya cire hannun kowa fa kuma ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba aka riba su da dukiyansu ba. lalle kam judicial service commission yanzu suna da kunni kuma suna ji kuma suna aikata idan aka kawo complain a da ba yi in ka ga complain complain da aka yi za su fi dari amma ko bincike kware na kware ba yi babu saka rediyo amurka din nan da suka bi wannan abun ko da ma a ce sanun gidansu aka kwasa to iyakan abun da ya kamata su yi kenan jama'a assalamu alaikum A bayan da hukumomin shari'a na jihar Neja suka ɗauki matakin kora alkali Aminu Kagara na kotun shari'a ta Zingeru, wanda kwamitin bincike gano cewar ya nuna son zuciya da cin zarafin aikin shari'a ta hanyar tura 'yan banga suka kwaso shanu da awakin wasu Fulani ya kuma saida su a kotunsa. Shin ina matsayin waɗannan shanu da aka kwaso na mutanen da babu wata kotun da ta taɓa samun su da wani laifi? Wani mataki waɗannan mutane za su iya ɗauka a nan gaba ko kuma wani abu gwamnatin jihar Neja za ta yi na maida musu da dukiyoyinsu da alƙalin ya kwace ƙarfi da yaji. Bari mu faro da Mr. Jonathan Tadi tsohon shugaban ƙungiyar lauyoyi ta jihar Neja wanda a lokacin shugabancinsa ne wannan lamarin ya yi ta tashi. Sunana barista Jonathan tadi ni ne chairman na da na Nigerian Bar Association na Mina Branch. Wato akan magana nan na mai shanin nan ta faru a lokaci na da nake chairman. Kuma Judicial Service Commission sun fito da abin da sun kori alkalin wannan kam sun yi abin da ya kamata. wayanda suke nan suna ce mutuncin mutane wannan shine ya zama musu kamar abin su ma su rike amana su yi shari'a yadda ya kamata a yi shari'a na uku batun wanda aka kwace musu shana yana riga mun riga mun ba da shaura ga lauyansu eh, yana da dama yanzu zai kara alkalin dan a kwace duk arziki mutanen na basu eh so yadda magana yake yanzu nan kuma mu amince da abin da ita judicial service commission ta yi eh, na'am dama tambayar da zan maka kenan batun kuna dai da wakili a cikin kwamitin nan da gwamnati ta sako ko ba ku da wakili a ciki akwai mu da suke cikin committee din na'am ko da yake in kwamiti tana aiki ba mu da dama da za su ta bamu labari sai bayan da gaba daya kwamiti ta doki mataki yanzu nan an doki mataki kaga mu yana fili yanzu kowa ya ji eh muna da mutanen da dama akan zabi daga cikin eh, cikin mu a sa cikin kwamiti din yanzu tun da shi wannan alkali eh, an kore shi bai aiki yaya batun an so shanun za su kasance wannan sun karansa za yi don da batun immunity wanda ya rufe da cewa ba za a tambaye shi batun yadda ya da shanu ba an riga an cire da koren nan yanzu na an cire wancan so yanzu na gaba da shi yana nan kamar wanda bai sa kaya ba eh so karan shi za a yi duk yadda ya yi da shanun kaga za kwace a hakkin mutane na ba a marmusu da shi eh. to wannan zai yi da sauki ko ko ya ku ne masana shari'a ya za a yi tunda an ce gwanjon sai a kotun shi a ah, wannan ya rage nashi idan aka je kotu yanzu kotu ta yanke hukunci cewa ga kudaden shanaye duk da yadda zai shiga ya ce kawo shanaye dole sai ya shiga eh, in bai ba kuma kaga doka nan akan shi eh. ku ne lauyoyi wannan abu me yake nuna ga ma'aikatar shari'a akan alƙalanta. to yana nuna ma cewa ya kamata a canza hali dan mutum da ya dauki rantsuwa zai yi aiki tsakanin shi da Allah ya zauna ya ta ce mutunci mutane ba kyau bai dace ba yawancin maganganu da muke kai kotu ma ai dukan su bai kamata ma su je kudu ba idan ma ba samun irin zugan da ake yi daga wurin su alkalai wani su alkalai sai ga kan suna nan da abubuwan da za su samu kamar wannan yanzu ya yanka hukunci bai ma bari ya abin ba ya da shanu ya karba kudi ya sa a jihunsa dan ba ma receipt daya da muka gani cewa kudin nan ta shiga a jihun government ne to ka gani da wannan duk wanda ke nan cikin su da ke abin nan shaura ne su ma su zauna yanzu su yi aiki yadda ya kamata yadda suka dauki rantsuwa eh to amma baka ga kamata ya yi ku lauyoyi kuma ku dukufa wajen wayar da kai na su alkalan nan da sauran masu harka da lamarin shari'a eh ita chief judge na yanzu honorable justice fatila mai abubakar ta nan na gani akwai shirye-shirye da za a yi kwanan nan da za a zauna da masu shari'a da mu a kawo su resource persons a sanar da su yadda ya kamata a yi abubuwa wannan yana nan kuma zai taimake ta eh, sosai saboda yawancin mutanen da suke abin da ba su ma sani ba ne ko kuma an manta ya dade ba yi wani wani workshop ba ko wani abu haka so zai zama kamar reminder so da kowa ya sake sa kunni ya ji me ya kamata yi da me ya kamata kada yi tunatarwa kenan eh haka eh, eh to yanzu daga karshe me zaka ce gaba daya akan wannan al'amari da ya faru da shi wannan alkali kan al'amarin da ya faru yanzu nan shine cewa lalle kam judicial service commission yanzu suna da kunni kuma suna ji kuma suna aikata idan aka kawo complain a da ba yi in ka ga complain complain da aka yi za su fi dari amma ko bincike kware na kware ba yi amma wannan kagan an kafa committee an yi tambayoyi da kai mai complain da wanda aka yi kowa ya zo ya ba da bayani sannan aka samu gaskiya maganin kaga haka ya kamata a yi saboda mai shari'a kada shi ma ya zama kamar ba iya shari'an shi Eh, idan ya kuskure yawa wannan ya amince sosai tsohon shugaban kungiyar lauyoyin jihar neja mr jonathan tadi shugaban kungiyar yatta allah jihar neja alhaji sama'il rabe shi kam ya ce sun yi hamdala suna gode wa gwamnatin ta jihar neja musamman ma a tony janar na jihar da babbar jojin jihar waɗanda suka taka rawar gani wajen kwato mutanen nan haƙƙinsu to amma kuma suna roƙon gwamnati da ta taimakawa waɗannan mutane da aka raba su da dukiyoyin nasu. Duk matakin da za mu ɗauka mu bai wuce mu bi gwamnati ba. Da gwamnati da kotu duka gwamnati ne. Domin dukkan suna ƙarƙashin gwamnati ne. Saboda haka nan mu muna nan tare da gwamnati musamman kwamishinan shari'a wanda yake ya yi adalci a kan kwamitin da aka kafa da kuma mai girma wannan chief joji ta jihar neja wanda take gaskiyan allah da annabi ta yi duk abin da ya kamata da sai dai mu roƙi allah ya saka mata da alheri to saboda haka har yanzu da kukanmu da roƙonmu yana hannunsu su taimaka muna duk hanyar da za a bi gwamnati ya shiga ciki ya taimaka muna shari'a ta shiga ciki ta taimaka muna duk inda sanun ga yake da yanda za a samu sanu a ba wa'innan bayan Allah a basu wanda kuma ya aikata wannan laifin yana nan bai mutu ba a kama shi a fuskanci laifin da ya yi duk abin da ya kamata a yi mashi akan laifin shi aje a yi mashi mu wallahi wallahi ba mu han ba mu jin zafin ko kaɗan wanda duk ya aikata aka aikata mai abin da ya yi daidai aka yi mashi amma jarke wanda aka yi aka fada wannan yanzu wanda ya yi aikata wannan laifin ko an kwashe shanun shi duka gaba ɗaya ba a rage mai ko kaza ba zai haukace ba domin ya san abin da ya aikata ai shi ma bai da imani shi yasa ya cire hannun wani to amma wanda bai ya cire hannun kowa fa kuma ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba aka riba su da dukiyansu bai san ya buge kowa ba to saboda haka nan gwamnati har yanzu muna tare da gwamnati musamman mai girma gwamna jihar Neja wallahi ba abun da zamu iya faɗa sai mu ce mun gode mashi domin wannan abun ya sa zuciyarmu ya yi sanyi duk waɗanda suke nuna muna wasu hanyoyi da wasu maganganu mai gima gona ya tabbatar da cewa za a yi wannan bincike in sa Allahu sai an kai ƙarshe kuma an yi bincike har an kai ƙarshe abun da ya rage mai gima gona har yanzu bisa ga girman da Allah ya bashi ga ɗaukakan da Allah ya bashi ga tausayin da Allah ya bashi ya taimaka muna ya agaja muna ya za a yi a samu wa'innan mutanen su samu yadda za su gani don duk abin da aka ba su ilba saniya ba ne su ba a biya su ba babu abun da suka sani a rayuwarsu na duniyan nan sai saniyan ita suka ike da kaka da iyaye tun zuwa kakanninsu a duniya saniya ne har zuwa yanzu me za ka ce game da musamman gidan rediyon nan na murya amurka akan yadda aka bi sawun wannan magana sau da kafa har aka kai ga wannan lokaci abun da zan iya faɗa babu saka rediyo amurka ɗin nan da suka bi wannan abun ko da ma a ce sanun gidansu aka kwasa to iyakan abun da ya kamata su yi kenan ni kuma na tabbatar har ga Allah ga annabi da kuɗi ne yake sa su yi wannan aikin da suka yi da ba su yi ba ba dai gwamnati ke biyan su ba ni kuma na tabbatar da yadda na san zan mutu in sadu da Allah na haka na sani mutanen da aka ɗauka masanu ba a bar wani mai ba da kuɗi domin a yi bayani a gidan rediyo ba belle ma a ce ba a bar ma wanda wa'annan mutane abun tausayi ne dole a ɗauka kuɗi a basu domin su samu masu ci abinci ba ka iya ɗauka kuɗi ka ba ɗan jarida ka bar su baka ba su kuɗi ba saboda haka ni na tabbata abin da ɗan jaridan nan suka yi sun yi ne domin Allah domin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan sun yi ne domin su taimaka muna kuma sun yi sun taimaka muna mun tabbatar da cewa muna matukar godiya ga yanda suka ba mu goyon baya kuma suka taimaka muna ba tare da kuɗin mu ba ba tare da wani abu namu ba sun dai taimaka muna domin Allah domin su sun je sun tabbatar da cewa an cutar da mu saboda haka su yasa suka bi sau da kafa ba mai iya biyan su ban Allah ke biyan su saboda haka muna godiya a gare su muna godiya a gwamnatin jihar Neja muna godiya a ma'aikatan shari'a na jihar Neja muna godiya ga chief joji na jihar Neja saboda haka har yanzu muna roƙon su domin Allah domin Allah domin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su taimaka muna kamar yadda suka taimaka muna su ƙara taimaka muna domin keco rayuwan wa'annan gidan da gidajen da mutanen. To Allah ya taimaka, masu sauraro a shirinmu na gaba za mu sake komawa kan batun da muke na kudaden magadan marigayi alhaji Harun na kwanar ɗangora kusan naira miliyan 22 waɗanda suka ɓace ko sama ko ƙasa a asusun kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar Kaduna. To madalla gaida Ibrahim alfahmed kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Allah karimu gari rahimu shi yayi dare shi yayi rana ya eh, ɗan adam mai wuyan gane hali o oh, oh, adam mai wuyan gane hali wata ran mutum ai kan muna nama wata ran mutum kai ga kan muna nama wata ran mutum ai kan daɗa dama wata ran mutum kai ga ke daɗa dama o dan adam mai wuya gane hali o o bil adam mai wuya gane hali lamarin mutum ne yakan firgita ne lamarin mutum ne yakan gingida ne lamarin mutum ne yakan maguza ne sha'anan mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun Haba bin adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh adam mai wuyan gane hali rana in an yi ruwa ku ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi sha'anin mutum ne ikan bani ha'a ga shi can mutum mai wuya gane hali kayi keke in kayi babur ce kayi babur in kayi moto ce kayi moto in kayi gida ce kayi gida in kayi gida ce kayi gida mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka uku bil adam mai wuyan gane hali gashi bil adam mai wuyan gane hali To, Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Mustapha Nasiru ba tsari da sharhin jaridun Arewacin Najeriya. da jaridar blueprint za mu fara sharhin jaridun arewacin najeriya na wannan mako da babban labarin ta da ke nuna cewa kasar afirka ta kudu ta ƙara cafke wasu makudan kudaden da aka je safarar makamai da su ya zuwa najeriya jaridar ta blueprint ta ce kimanin makonni uku kenan da aka kama dala amurka miliyan tara da dubu ɗari uku a yanzu kuma ƙasar afirka ta kudin ta sake kama wasu kuɗi dala miliyan biyar da dubu ɗari bakwai da aka je so wasu makaman da su ya zuwa najeriya amma a nata gefen jaridar daily trust ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da batun mutanen nan ashirin da suka mutu a lokacin turmutsutsin neman samun aiki a hukumar kula da shige da fici ta Najeriya wato immigration a watanni bakwai da suka gabata. Jaridar ta Daily Trust ta ce kawowa wannan lokaci waɗanda abin ya rutsa da su ba su samu aikin ba duk da alkawalin da gwamnatin Najeriya ta yi masu na cewa za ta ba su aiki kai tsaye. Har ila yau dai muna a cikin jaridar ta Daily Trust inda ɗaya gefen ta bugo wani labarin da ke nuna yadda wasu 'yan bindiga da ake zargin 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kashe mutane bakwai a jihar Borno. Jaridar ta ce 'yan bindigan da ake zargin 'yan kungiyar Boko Haram ne sun yi darar mikiya a ƙauyen Ingamdu da ke cikin yankin karamar hukumar Kaga a jihar ta Borno inda suka zaɓi mutane bakwai suka hallaka su a cikin daren Litinin ɗin nan da ta gabata. Shugaba Goodluck Jonathan na ƙasar jamhuriyar Nijar domin ganawa da shugabannin ƙasashe makwabta akan matsalar masu tayar da ƙayar baya a Najeriya. Wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar People's Daily. Jaridar ta People's Daily ta ce shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan ya halarci wani taron da ya gana da shugabannin kasashen Benin, Chadi da kuma kasar Kamaru a can birnin Yamai na kasar jamhuriyar Nijar a kokarin da ake na shawo kan matsalar Boko Haram. A ƙarshe dai da jaridar leadership za mu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako wadda ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta da kalaman makaddashin gwamnan jihar Taraba Alhaji Garba Umar inda ya bayyana gwamna ɗan Baba Sultai a matsayin wanda ya ɓace. A wani taron manema labarai dai makaddashin gwamnan jihar ta Taraba Alhaji Garba Umar ya ce tun lokacin da aka yi safarar gwamna ɗan Baba Sultai ya zuwa Najeriya har ya zuwa wannan lokaci ba su yi ido hudu da shi ba mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to a gaida na batsari kafin mu ci gaba ga wannan matashiya wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar ebola abin yi kawai shine kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. 'yan kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. Haka yake to kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Assalamu alaikum suna na su Ibrahim Gwaturu karamar kuma 'yan kwanin jihar Jigawa. A da lokaci na ne akan kama kudaden da aka a kasashen waje akan sayo makamai to sun yasa yan majalisar ba za su jajirce ba akan wannan abin da suke yi a kan su ko su ba su da haƙi mu muna da haƙi a kan su ma kuma suna da haƙi a kan mu me yasa su ba wajen mu suke kuma muka zaɓi su haka su jajirce su ga me ta wace hanya aka fitar da wannan kuɗin na ji yanzu mai ba wa shugaban ƙasa shawara akan tsaro ya ce wata ta hanyar halar kuɗaɗen nan suka fita Assalamu alaikum BOA. Ra'ayina shine ko da yake mai magana uba a fancin direban trailer. Ra'ayina shine na ji yau da safe wasu suna ta maganan Jonathan ya gyara hanya da sauransu. Su dai suna nan suna ofis ne suna shan air condition ba za abin da ke tafiya a Najeriya ba. Mu direbobi mu za a tambaya magana hanya da ko ya aiki ko bai yi ba. A yanzu haka ba a gobe ba ka tashi daga kalba za ka je abba ba hanya ka tashi daga kalba za ka je fatakot ba hanya ta ne ka tashi daga taraba za ka je biyu za ka je tambuwa za ka shiga maiduguri ba hanya don haka idan mutum ya shiga cikin iya condition zai iya faɗan komai amma don allah ra'ayina ni dai a dinga tambayan talakawa da kuma masu bin hanya yau da kullum ba mutum ya dinga shati faɗi yana kin allah da gangan ba. ra'ayina kenan ku huta lafiya BOA mai magana uba fantin direban trela. Assalamu alaikum sashen Hausa na wurin Amerika. Mai magana Alhaji Musa Amerika su da Najeriya. Suna kira da 'yan siyasan mu na Najeriya musamman kuma 'yan jam'iyyar adawa. Janar Buhari a Teku Abubakar Rabiu Musa Kwankwaso. Yana fata alheri gare su amma ina son an gaya musu don Allah kwantar da hankalinsu su wanda ya isa wanda ya kamata a ban ma wannan takarar idan rabi musa kwakwanta ya cicinta da su yi hankuri su goya masa baya kanan su ne kan su ne jikin su ne amma don allah su yi hankuri su kwafi da hankalin su su ba mara ɗakunya kar su ba mara ɗakunya su tsaya su kwafi da hankalin su a tsaye da wanda ya dace a tsaye suwa. assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana abdullahi ibrahim doka karamar hukumar mashi cikin jihar katsina tarayyar najeriya yana so da Allah ku taimaka ku bani dama in bayyana ra'ayina akan abdulmummuni dan majalisar kiro da bebeji ya ce kada hukumar zaɓe ta ba janar buhari tikiti na tsayawa takarar shugabancin ƙasa to a gaya mashi ramashi to ne shi ta kiyaye ramashi in yana taɓa janar buhari mu ba za mu bar shi ba mu ma za mu taɓa shi mai magana abdullahi ibrahim doka karamar hukumar mashi cikin jihar katsina tarayyar najeriya to na so in hana ku wannan dama eh, to a sai mun gafara to kafin mu karkare yanzu dai ga takaitattun labaran fadar white house ta ce hana mutane tafiya kasashen da cutar ebola ta addaba a yammacin afirka ba zai tasiri ba Prime Minister ƙasar Birtaniya David Cameron ya kai ziyarar Brazil ta kasar Afghanistan domin tattaunawa da shugabannin sabuwar gwamnatin ƙasar Mr. Cameron ya sadu da shugaba Ashraf Ghani a fadarsa da ke Kabul babban birnin ƙasar ranar Juma'a da safe. Ɗalibai da jami'an gwamnatin Hong Kong sun ce sun cima da daidaito su soma tattaunawa akan bukatun yi wa harkokin siyasa gyaran fuska a wani lokaci. cikin wannan makon jiya talata mutum ɗaya ya mutu a kudu maso gabashin ƙasar turkiyya yayin da 'yan sanda suka kara da ɗaruruwan masu zanga-zangar goyon bayan kurdawa suna zanga-zangar ne a kan ƙin gwamnatin turkiyya ta tura dakarunta su taimaki kurdawan birnin kobani a ƙasar siriya da ke kan iyaka da ƙasar ta turkiyya To a gaishe ka masu sauraro nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku je mu da waɗansu shirye-shirye. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Salihu Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Sidi da haɗa shiri da kuma injiniyan mu yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.